Assalamu alaikum masu kallo barkan ku dai war haka da kallon mu wannan da kallon wannan channel namu mai taken suna <laughs> wannan nonon da kuke ganin shi ya kamata in zaki ba mijinki nono ki tabbatar da ba kuwa, sai ki fito mai da shi ya tsotsa ya tsotsa yanda yake so haka masu kallon mu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 yana ƙara wa mace ni'ima sannan na biyu na faɗa na sake faɗa amma ban sani ba ila na faɗa wannan ku gane zindin kankanar nan dai da ɗan zuman nan da madarar ruwan nan a haɗa a yi mixing a sha shi ma yana ƙara mace ni'ima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 za ku bala'i jin daɗin